alaikum barka da warhaka barka da wannan lokaci suna na da Umar kuna sauraron mu on Cable FM alhamdulillah za ku ji wani karatu a bakin bayin Allah guda biyu wanda yake wato suna da differences cikin fahimtarsu bangare daya akwai wani almajirin malam mai guduma wanda ya kanci Muhammad a kabo Usman mai guduma yana cikin wa'annan mutanen da yake suna dawa su aza alkur'ani su yi rantsuwa su ce wai mutane hakika ba musulmai ba ne da magagganu masu nauyi-nauyi da wasu mutane wasu bangarorin duka da izala suna yi wannan abin na a kansu amma ta bangaren hakika akwai shehu da'anti shehu da'anti ya ce wai nau wai wa'anga ah, wato su malam muhammadin ga ba su fahimce wasu abubuwa ba ne shi yasa suke yi wannan abin da suke yi amma in suka fahimce wai a'a ba su yi wannan abin su haza alkur'ani suna cewa kamar ya hakika ba musulmai ba ne shi muhammad uh, wato osman a uh, mai guduman ya ce wai rantsuwa za a yi shehu danti ya ce ya fahimtar da shi in bai gane ba ko kur'ani guda guda dari ne ce daura wuyan shi shi mai rantsuwa za su yi muna wani guntun magana yanzu ya so ranar alhamis mai zuwan ga sun kasance tare da mu on cable fm su zo su yi cikakken wato tattaunawa su kamuna hujjoji za mu musu sallama ɗaya bayan ɗaya sallama na farko muna ma shehu da'anti sallama na musulunci muna ce mishi salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh shehu da'anti wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam sawat Shehu muna fata da kare da iyalinka kuna lafiya. Lafiya kalau muke. Alhamdulillah. Na biyu kuma Malam Muhammad wato Kabo Usman a guduma kai kuma salamu alaikum. Amma alaikum salamu alaikum. Barka ne. Barka ka dai. To ga yau wato haske ta kai gaban goshi. Ku ke sinuwa ku aza alkur'ani ku sine ma ya hakika ku ce wa musulmai bane. Shehu da anti yana sauraron ka.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 walhamdulillahi rabbil alamin fatiha mustafat na'am mustafat muna jin ka ka ce mun na yi bayani game da abin da aka faɗa a baya ina kan shi ko ba na kan shi ko ka janye sine sine da kuke yin rantsuwa cewa ba musulmai ba ne ina kai daren dam dam har abada da'iman Dija Show Ibrahim Yes. Yes. Muna, kai har abada, muna kai har abada, muna kai har abada, insha Allah ba gudu ba ja da baya za mu fito mu kare martabar shohu Ibrahim Inyas, masoyin Sayyidina Rasulullahi, sahibul wakati, Maulana shohu Ibrahim Inyas, muna nan akan bakar mu akan wannan mutane wanda suke fitowa suna cewa shehu Allah ne Allah ne to mu kuma har ga Allah ba mu yi imani da wannan abun ba sakamakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama Allahnsa ya turo shi da alkur'ani cikin wannan alkur'anin akwai wata aya da take magana ga wata suratul ikhlasi ta ce huwallahu ahad allahu samad lam yalit wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a ni na riga na san malam fuad ko mutumin da bai balaga ba ya san wannan ayar kaga kuwa tun da dai mutum ya zamanto musulmi ni nake gani ja in ja akan wannan magana har a kai ga me hujja ta me wai wancan shi zai ga wannan sa akan wannan Shehu Ibrahim Inyas Allah dai ka gani a gona ba tsayawa ba ne zan zo in ta wani cece ku ce wannan aya ta Qur'ani ta ishe ni hujja wanda zan tsaya ko a gaban Allah zan faɗi haka. Kawo kuwa tun da na imanin da wannan ayar alƙur'anin kaga ko ba zan yi shakkan in fito na yi rantsuwa da ƙur'ani in ce wannan abin da ake gaya ana cewa Shehu Ibrahim Inyas Allah ne kafirci ne duk wanda ya faɗa ba ma wanda ya faɗa ba ma shi ba wanda yake son wanda ya faɗa ma shi ma kafiri ne wannan na riga na gaya a kasiduna a baya na faffaɗe su ne ma sha'iri ne na shawar ibrahim inyas kuma ba wai fariya nake ba abin wannan gwanin ya zama wannan yabon gwani ya zama dole ne malau shawar ibrahim inyas mu muna tare da shi da'iman don haka da wani ɗafatanci ya zo ba za mu guji a wannan abin da muke ba dole za mu fito mu kore shi hmm, ka gani wannan abubuwan muna kai har abada tun da dai gashi nan abubuwa ne Allah ne gaya ba wai faɗar mu bace kuma muna gaya ne wallahi tallahi Allah ya san zuciyar mu ire-iren mu masu irin wannan abun ba wai muna yi bane saboda batar da wani ba ita gaya din ma ba musulunci ba musulunci bane wannan din fa soyayya ce fa saboda mu yan fara shehu Ibrahim Inyas musamman mu muna da buri wanda ba ma kyashi da kowa ya shiga aljanna saboda haka ne muna so a tafi tare a tsira tare mu zamanto tsintsiya madaurin ki ba don kuma muke wannan abu ma saboda haka ne to amma kaga wani ba zai gamsu ba akan abubuwan da muke gaya shine ba don komai muke ɗaukan ƙur'ani ba dan saboda zuciyarsa ta samu nutsuwa saboda ka gani mu yanzu ba ma faɗan wannan abin amma wa'ansu suna kallon mu akan wannan abin mun faɗa musu ba haka muke ba shehu ibrahim bai ce haka ba shehu tijjani bai ce haka ba Allah bai ce haka ba manzon Allah bai ce haka ba kaga kuma wannan abin ya kamata mu fito mu gamsar da wanda su ba su san abin ba sun ji ne makiya suna gaya muna cewa shehu Ibrahim Allah to cikin tafiyar Allah dama haka ne dole sai an samu gura gurbi to mu wannan gura gurbin su ne yanzu muke ta faɗa muna cewa ba namu bane ba namu bane ba namu bane amma mutane ba sa gamsuwa sakamakon ƙiyayya da rashin son gaskiya ta yi yawa to ka gani don haka muke wannan rantsuwa saboda mu tafi tare mu tsira tare yawa shi ne abin da ya sa muke rantsuwa nan kuma hatta shi ɗan antum da shirye shi akan wannan akida da yake ba tun da bai mutu ba eh bai mutu ba ko ka yana raye kana magana kace shaudanti me yayi na'am na ce ba mhm. Kana ji na? Ni na ji Imam Fawad, na ji wai Allah ya shirye ni ne na ji. To Allah shirye ka ta danwa Malam Muhammad ai kokara mai da hankali sosai domin mu ta respond yadda ya kamata. Yanzu muna so mu koma wurin shauda anti kamar yadda ya shuru ya saulare ka ka kuma da Allah a yi shuru haka nan a saulare shi na minti biyar shauda anti on Kero FM Eh, insha Allah insha Allah muna duba tayi. to mun gode shau da anti sun na sauraron kan kibla fm mai zaka mu da ka ga muna to to alhamdulillah godiya tabbata ga ubangiji da ya halici kowa da komai baki daya muna nuna godiyar mu musamman ga Allah sannan kuma a samuwar irin wannan daman ban sani ba ya wasu suka ɗauke shi ni gare ni na ɗauke shi wata dama ce babba ga duk wani wanda yake son ya shirya ya shirya hmm. wato liya halika man halaka an bayyana wa ya haya man haya an bayyana hmm. a Allah ba azzalimi ba ne to mun ji daɗin eh, da ya yarda ni a gari na shi ba mai laifi ba ne idan zai zo da na saurari abin da ya yi a nan ba abinda ya ɓata rai ko da ko kaɗan ne kuma ko da mutum zai zage ni ni a wuri na bai san ni ba Be in na tambaye shi me aqida na zaka ga bai san ya ji daga gare ni to da ya kaga ga yayi zargin cewa ni batacce ne to mun gode a wannan karon dai ga halama dai shiryayyu ne za su yi muƙabala da da da batattu wato irin mu kenan to muna sa rai ubangiji ya shiryar da mu idan hakan ne idan kuma ba haka bane to duk wanda bata ke bin sa muna fata shi ma ubangiji ya shiryar da shi amma daga jin maganganunsa ma kawai ni na san bai san Allah ba wallahi ni na san bai san Allah ba idan dai suratul ikhlasi ne madogaransa akan makabala da mu to ai ko anan ma bata gushe ba ya samar da sifa wanda zai yi musun shehu Ibrahim Allah ne bai kamata ya maganar sifa ba kwata kwata bai kamata yi maganar sifa ba to amma ai ahadiyya sifan sifa ne sifa ne ga Allah a hadiyya ɗin. ba shi ne Allah abin da ke maka ishara ne yawa rahamaniya ma sifan Allah ne kaga kafin al'ahadu akwai ar-rahmanu <laughs> duk sifofin Allah ne amma ba damuwa da yake ba yau bane ranar yin maganan gaba ɗaya? to za mu je za mu jira zuwa wannan ranar. da zai amayo gaba ɗayan hujjojinsa a kan abin da yake yake yake daga nan ne kuma mu za mu san me ta cewa amma ni na tabbatar maka da cewa daga maganganunsa kawai ya nuna bai san Allah ba amma wanda ya san Allah zai rinka keɓancewa zai rinka yarda da wasu abubuwa na sifan Allah wanda yake yawo a cikin halittan Allah yawa in bai taɓo wannan ba to kwata-kwata bai ma san Allah ba hadiya sifan Allah ne kuma wannan ɗin gaba ɗaya duka duk wannan hadiyan sifan Shehu Ibrahim ne. Kibla FM. tana bayanin Shehu Ibrahim ne gaba ta ma. yawa in kai musu kuma ba gaba zan ba wai gaba ba wai gaba zan yi ba in kira Shehu Tijjani ko in kira Annabi Muhammadu ko in kira Allah a sai dan ce maka to tana ma tana ma bayanin sifa na ne ko tana bayanin sifan wani ne ma ƙasa da ni in akwai saboda haka sanin Allah daban sanin addinin addinin Allah daban duk da cewa sanin Allah ita ma addini ne amma idan ka rabe addini biyu ka ce akwai ibada wanda ya kunshi tauhidi sallah azumi zakka haji sannan akwai ma'arifa wanda ya kunshi Allah mala'ikun Allah littattafan Allah manzannin Allah ranar lahira da kaddara to lallai dole ne ya yarda komai Allah ne babu wani Allah wannan ba matsala za mu zo kan maganan a hankali a hankali kuma na ji daɗi sosai da ya ba da dama a mai gidan shi ya zo nan a wai ai ya zo nan garinmu ya yi bayani kuma mun buƙaci mu yi tambaya jagororin wannan maulidin suka ce za a yi fitina kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to me yiwa kila shine zai dauki nauyin al'amarin na yi farin ciki da haka sosai sosai na yi farin ciki man fawad mu bar wannan maganan anan ko ya kai minti biyar ko bai kai ba kawai mu jiraci ranan yardan da yayi ma kawai abin godiya ne abin farin ciki ne kai kuma da kake kokarin hada tsakanin masoya ko mutane su tattauna akan wata magana yana janyo alhairi da yawa fa waɗanda ba su fahimta ba a sanadiyan kaman forward sun fahimta da yawa hmm. ba a san adadi ba hmm. yawa saboda haka kai ma muna ma godiya eh shaudanci kafin mu sallama kafin mu sallama shaudanci kai wani magana ne ban sani ba ko maganan nan tuntuɓe harshe ne ko dai kana sai kan bakanka kan wannan maganan nan ka ce sura ikhlas nan kun wallahu ahadin da aka fadda sauransu ne ka ce zance sai ibrahim yake yi Ka sake maimaita. Ka ce Sura Ikhlas nan zancen sai Ibrahim ya sake yi. Sura Gaskiya ba na ji. Yana kirakin. Eh to ni kuma ina jinka garau. ka ce wannan sura cikin alkur'anin nan dan wannan ka danna mitunka eh. ya so ka ce wannan sura cikin alkur'ani inda Allah ce kul huwallahu ahadin eh. nan ka ce zancen eh. shehu ibrahim yas Allah ke yin cikin wannan suran nan eh na ce akan shehu ne ya sauka in kuma ba akan shehu ba to akai na ne in kuma ba akai na ne ba to kasa za a sake yi akan wani na ne in akwai kasa na <laughs> to wato yana nufin yana yi ne akan dukkan halitta baki daya tun da shifa ne ahadiyya sifa ne qul huwallahu ahadun ahadun sifa ne ba hmm. zakin Allah ba in kuma zakin Allah ne to sifa ne ma dai har yanzu hmm. kadaitan ta fara tun daga sifa ne ba wai daga zaki ba akwai magana ranar alhamis in gawan kebro fm in ka lura to mun kana so a fito da magana a fili man fa da kai kai nawa ne ni daya ne oh to shi ne magana shi nawa ne shi kuma daya ne ni ma haka ni kadai ne to kaga sifofin mu ne Allah ya kawo eh Allah kawo ranar alhamisu don lafiya akwai karatu eh ai karatu ranar da alkibla fa mun gode mu mun gode muku bai Allah guda biyun ga Allah ya da ranar Thursday alhamisu mai zuwan ga Laban Cable FM za su zo mu yi cikakken tattaunawa a ah, ah, zai yi interesting website na Cable FM shine www.kebrafm.com ku logon kan wannan website akwai shirye-shirye mu da muka zuba kan wannan site na in ka shirin shirinmu na jiya na shaganin jiya na satin da ya wuce watanni da shekarun da suka wuce ku haka wannan site nan ku listen akwai kuma nambobin da ake daukawa a kira in kana da wani tambaya ne ka hau kan site nan kiblafm.com ka doki number nan ka yi kira lokacin mukabalan nan ka miko tambayanka an ta wannan lokacin suna na Fuad Umar na hope dukan ku have a good day ko inda kuna na good morning ne good night ne generally kuma na ce muku salam